Barka da zuwa tashar tsakar gida. An ba wa Yusuf Bahar auren 'yan sarkin Kano, an kama wanda ya damfari jihar da uku, Rarara ya sake rabon motoci. Mai martaba sarkin Kano Aminu Ado Bayero ya bai wa Yusuf Bahar dan shugaba Buhari na Najeriya auren 'yan sarkin bici Nasiru Ado Bayero ranar Lahadi. Wakilin da suke wa ɗan shugaban ƙasar wakilci ƙarƙashin jagorancin gwamnan kebbi atiku bagudu sun haɗa da gwamnan jigawa Badara abubakar da ministan shari'a abubakar malami sauran su ne gwamnan borno baba gana zulum da tsohon gwamnan zamfara abdulaziz yari da mataimakin gwamnan kano nasiru yusuf gawuna daga bisani ta tawagar ta je garin bici domin gaishe da sarki kuma sarkin shugaba buhari wato nasiru ado bayero wata majiya ta shaidawa bbc hausa cewa tambayar auren kawai suka je yi wanda kuma sarkin Kano Aminu Ado ya ba su. Sabanin rahoton da ke cewa ɗaura auren aka yi. Wasu majiyoyi sun ce matasan biyu sun haɗu da juna ne a Ingila yayin da suke karatu a can. Yusuf ne dan Aisha Buhari na uku da zai yi aure tunda Muhammadu Buhari ya zama shugaban ƙasa a shekarar 2015. Muka zo mu gabatar da abin da aka tattauna. Kuma ka ji daga bakin shugaban wannan tawaga. Bayan nan a bayani don mai martaba ya amince kuma abin da lokaci ya bayar watakila za mu tsallaka harkar sha'anonin da ya shafi wasu abubuwa muhimmai da muka rufe allah ji mai martaba sarki marigayi mun ga yadda ya haɗo sokoto da katsina da fara wannan ba ƙaramar dabara ba ce wannan ya kulla zumunci mun san yadda mai martaba marigayi ya haɗo da wato gabashin shi ma kawo yaro eh, akwai alhaji usman habibu shi ma kawo ne a wajen yaro akwai alhaji abdulkadir abdulkabiru a aliyu shugaban kamfanin matrix energy shi ma yana cikin wannan tawaga daga masana'antar kaniwood kuwa alhaji dauda abdullahi adamu rana ne ya yi abin da ya saba na alkhairi inda ya gungwaje abokan aikinsa da kyautar motoci a satin da ya gabata rarara ya rabon motoci guda uku inda ya bawa baba ali mota kirar gov kana ya ba wa jarumar hafiza husaini mota kirar pigeon kan da jarumar Sadiya Umar Sidi wacce ita dama ya taɓa bata mota ya canza mata daga Peugeot zuwa Honda. Kana ya bawa ɗaya daga cikin ma'aikatansa mai suna Salisu kyautar kuɗi har naira miliyan ɗaya domin ya ja jari ya cigaba da dogaro da kansa. fatan zai zama nan gaba abin da za ka taimaki wani kana da sana'a mun sani kuma kana kokari taimakon iyalanka da yawanka ni ma bacin gurgudu na iya kokari na taimakawa Allah ya sa wannan abu ya zama abin da za mu amfana da ni da kai wani wanda ya kamata a taimake shi gaba a da na musulunci ta zo kan jari mai dadi hikima wanda aka fi sanarsa da abale ko ojo a cikin finafinai masu dogon zango irin su a duniya haram da sauransu inda ya sami kyautar sabuwar mota daga rararen irar honda continuous discussion da fatan allah ya saka masa da aljanna Sosai, sosai.

a kuma duk wani dan damfara ne ta cika a kasar dubai bayan ya damfara shahararren mai sayar da kayan matan nan sun zurutun kuɗi har naira miliyan 33 da dubu biyar. Dan damfarar mai suna Aminu Abubakar ya kasance yana samun masu kuɗi da manyan 'yan kasuwa da sanannun mutane da ke zuwa Dubai daga Najeriya. Da nufin yana sana'a canza kuɗi daga naira zuwa dirham ko ba da haya ko takardar zama ɗan ƙasa ko lasisin ma'aikata da sauransu. Inda sai ka yadda da shi ka bashi kuɗinka ganin ɗan uwa ne baka fata kuma ɗan Najeriya sai yi maka sama da faɗi. Dubinsa ta cika ne bayan da ya damfari jaruma mai kayan mata, inda ita kuma ta baza jami'an tsaro aka shiga neman Daga ƙarshe jami'an 'yan sandan ƙasar Dubai ɗin suka yi nasarar kama shi, wanda yanzu haka aka isa ƙesa gidan gyaran hali. A yanzu haka dai bayan jarumar ta wallafa hotonsa da sunan kamfanin da yake amfani da shi, mutane sun yi ta bayyana cewa su ma ya damfare su. Inda jarumar ta fidda sanarwar cewa duk wanda ya san Aminu ya taɓa damfarar shi, kar ya yi shayi, ya yi mata magana hukuma za ta fitar masa da kuɗinsa. sa.